Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lalle wannan coin ko kuma token mai suna AZ Coiner sai mai rabo. Domin idan ba ku manta ba, a baya bayan na muku bidiyo akan yadda za ku je ku rijista domin ku soma mining na shi wannan AZ Coiner. Saboda haka yanzu eh, duk wanda ma bai yi ba to ya hanzarta domin ku zan ajiye musu ku link a description a kasan wannan bidiyo domin ku je ku soma mining. Domin kasancewar duka duka bai fi kwaya ɗari biyu ba a kwaya dubu ɗari biyu shine abin da aka warewa mutane a matsayin airdrop na duniya gaba ɗaya saboda haka kar ka yadda a barka a baya bari mu shiga domin ku tabbatar da shi wannan zance nawa ok kamar da kuke gani nan site ne na omega wanda shine suka ɗaura shi wannan airdrop ɗin a matsayin airdrop na farko da suka soma gabatarwa su omega kenan a shi wannan site din nasu kamar yadda kuke gani yanzu bari mu shiga wannan hot project din da mun shiga hot project sai mu dan jira mu ga bayanai akan shi wannan AZ coin din yawa mu dan jira saboda matsalar network idan ne zuwan ka na farko muna fata za ka yi subscribe ta hanyar channel tamu domin ka samun updates da zarar mun daura su to kamar da kuke gani yanzu gashi mun gani AZ coin gashi duka duka a nan yadda kuke gani total value din duka kimanin kwaya dubu ɗari biyu ne platform ɗin shi shine ETH ma'ana yana kan network ɗin ETH ne su kuma wannan ah, Omega network shi kuma su ne airdrop na farko da suka taɓa gabatarwa kenan akan network su. ma'ana asalin network ɗin shi yana kan ETH amma su kuma da yake sunan shi Omega network shine suka ce shine ah, airdrop na farko da suka soma gabatarwa ma'ana su ne suka gabatar da shi kenan a matsayin airdrop shine maganar da za ta fita sannan kamar da kuke gani shi airdrop ends a a uku ga watan 12 2023 ma'ana uku ga watan 12 na wannan shekarar kenan yau muna 17 ga wata ga duka bai fi da kwana goma sha biyar shi wannan airdrop zai kare ba kuma duka abin da ake bayarwa bai fi kimanin ɗaya da ɗigo biyu ba ga wanda ba shi da rufarar ko mutum ɗaya saboda haka akalla za ka iya samun kimanin kwaya sha biyar zuwa wajen sha bakwai kenan haka rijista daga yanzu saboda haka yanzu a duniya gaba ɗaya abin da aka bada kwaya dubu ɗari biyu a ce akalla kana da kwaya goma sha biyar to ko kwaya goma gare ko kwaya biyar ina laifi saboda ana tunanin insha Allahu wannan koyon zai iya yin daraja saboda karancin abin da suka bada shi da kuma karancin lokacin da suka bayar na tsawon mayan ɗin shi duka duka bayar da tsawon mayan ɗin shi ba amma kun ga har za a daina kuma kun ga adadin abin da aka ware ɗan kaɗan ne da su minus ɗin yanzu bari mu je domin ku ga yadda ake mayan ɗin ko kuma front page wanda za ku riƙa yin mining ɗin wacan kun yi rijista kawai za ku yi click akan wannan start ɗin ne da kun yi click akan start a kullum shi shikenan za ku soma mining kamar kuke gani gashi nan yawwa kun ga yanzu gashi ya nuna mai za a riƙa bani kimanin ɗaya da ɗigo biyar about 1.512 per day ne abin da a riƙa bani a duk kullum za a riƙa bani ɗaya da ɗigo biyar ɗaya biyu a kullum yanzu kuma gashi nan saura awa ashirin da hudu domin yanzu zan kara ƙara danna wannan step ɗin to wannan shine yadda ake yin mining ɗin shi bacin kun yi rijista kun ga kimanin ina da ƙwaya talatin da biyar yanzu sai kowa ya hanzarta ga wanda yake da buƙata aje je shi ma domin ya samu rabon shi domin duka nan da kwana goma sha biyar kusan abin zai kare kuma kun ga yanayin yadda ake bayarwa ga wanda ma ba da wanda ya gayyata ko mutum ɗaya duka bai kai ya rika samun kimanin ɗaya da ɗigo biyu da 'yan kai ba na fata wannan bidiyo ya kayatar da ku da fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum